Laraba 27 ga watan Nuwamba shekara 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Samar da ingantacciya da wadataccen cimaka a ƙasar Nijar shine ma'anar wata tattaunawa da ke wakana yanzu haka a birnin Yamai tsakanin masu hannu da shuni da fitattun masana. tsakamakon wata wutar daji da ta lakume eka dubu goma sha bakwai na ciyawar dabbobi a bermo ta yi sanadin na mutum goma sha tara prefen gundumar bermo na dauke da karin bayani a cikin labarin a rahoton namu na musamman za mu taɓo batun hulɗar da ke tsakanin cibiyar decaf da cibiyoyin da ke kula da al'amuran tsaro a ƙasar nijar masu mu barkanmu da sake saduwa masu ruwa da tsaki a fannin batutuwan da suka shahi kawo agaji da suka hada da kungiyoyi masu zaman kansu da ƙwararrun masana za su tattaunawa tsawon kwanaki uku a birnin yamai kan mutum 'yancin samar da ingantacciya da kuma datacciyar cimaka a ƙasar niger yannick mbenge mai bi jagoran ƙungiyar cluster protection niger ya ma muktar hamadu ƙarin bayani A bayyana abin da ya shafi wadata abinci da cimaka mai gina jiki. Akwai masana da suke kula da cimaka mai gina jiki da wadatar abinci. Mu a ɓangaren mu masu kariya ne. Muna girmama 'yancin maza da mata da 'yan mata da samari bisa amsar da muke bayarwa kamar yadda sauran ɓangarori suke bayarwa. Waɗanda suke kula da wannan sashe suna yin raskuna sai su ba mu sakamakon mu kuma sai mu kula da fannin kare haƙƙin ɗan adam da zuma cimma muradu zuwa nan da shekara 2022 nazarin yanayi da muka yi wanda yake tattare da wasu matsaloli ga manoma na jihohin da na zana ga misali zuwa ga gonakinsu amma a gaba ana iya fadawa matsalar rashin abinci wutar dashin da ta tashi a ranar litinin har izuwa jiya talata a gundumar birmo a jihar maradi tala kumi hiye da eka dubu sha bakwai na ciyawar dabbobi mutum sha tara suka ji rauni suna jiya a asibitin birnin takwas daga cikinsu na babbar likitan maraɗi kamar yadda prefe usaini jaho ya shaida ma adamu umaru ta waya ta taso daga wajen akadani wani makiyayi ya yi ta da safe wajen yin abincin karen kumallo ta kulke mishi ta yo yamma wuta ta ci eka dubu goma sha bakwai da ɗari biyu da talatin da uku da dugu ishirin da biyar shi ne ta ci ana cikin an abin da ta tsakanin kayaki da dabbobi ba ta da rai ba akwai dai mutanen da suka kone ka ga kahahu ga jiki wani dai amma akwai waɗanda da an ɗauko su an kawo su maraɗi likita mutum goma sha tara ne takwas suna nan maraɗi ana musu magani goma sha ɗaya suna can likita darmu da sauki an ɗauki ƙwararren mataki tunda ana waye kai dare da rana mu hukumomi na gwamnati muna waye kai tare da sarakin gargajiya da zaɓaɓɓu kamar mere fiye da ƙauyuka 130 daga cikin 148 ne ke da gibin cimaka bana a gundumar balle yara da ke jihar talabere wannan rahoton ya biyo bayan wata ganawa da ta wakana a harabar mai martaba sarkin yankin inda shugabannin gundumar suka tattauna da illahirin masu gari ruwa salifu usman daraktan ma'aikatar gidan gona ta birnin yara ya ma hassan mummuni karin hasken Damunar bana a nan kamin mata sabko ta yi lati sosai kuma kamin a yi shuka sai ciyawa ta mamaye gonakan. Gonakai da dama ke akwai da ba a yi noman su ba. A watan Ogista a ranar sha biyar sai muka fuskanci fari na mako biyu har zuwa mako uku. A lokacin nan ne musguna ta zo kuma ta faɗa ma hatsi. ta yi ɓanna mai yawa muka shiga watan satumba a ranar goma sha hudu har zuwa ashirin da biyar ɗinsa wani hari kuma mai tsanani ya zo ya shiga kenan hari biyu muka fuskanta bana garuruwa ɗari da arba'in da takwas ɗari da talatin sun fuskanci gibi shi ya sa ma farfanmu da sarkinmu suka tattara dukkan masu garuruwa ranar asabar ta wuce a nan fadar sarki domin a diba a gabatun dabbobi don idan an yi fari dabbobi ba sa samun ruwa shi ko in dabbobi ba sa samun samun ruwa a inda suke dole za su sabko wajajen namu ko kuma su zo su biya su wuce. Wata tawaga ta masu kawo agaji da babban magatakardar ma'aikatar gwamnan jihar Difa ke jagoranta ta kai ziyarar aiki a ƙauyukan Barwa, Ingangam da garin Dogo a satin da ya gabata. Manar wannan ziyara ita ce gane ma idanuwansu yadda ayyukan gyaran guraren da 'yan boko haram suka lalata a lokacin da suke kai har su ki tafiya bulama alhaji manga shine mai garin barwa ya mamani abdu karin bayani Tun lokacin da ƙauyen Barwa ya dawo a ranar 20 ga watan Junin shekara ta 2021 mun fuskanci wasu muhimman matsaloli mun gudanar da wani rangadi domin haɗuwa da hukumomin da suka dace domin mika musu koke-koken al'ummar mu amma ba mu samu ganawa da gwamna ba. Dalilin kenan muka ɗauki niyyar aika masa wannan saƙo na bukata kuma ta hanyarsa dukkan gwamnatin ƙasarmu mu domin su ƙara ƙoƙarin su wajen kawo mana taimako tallafi har mu kai ga tudun mun tsira. har zuwa juriya ta mu. Wata biyu da al'ummar barwa ke fama da rashin abinci. umma ba ta da wani aikin yi domin gabar tafkin ba ta shigowa kuma girbi bai yi armashi ba. Wasan motsa jiki wani tsari ne da ya shahi makarantu sha uku na firamare da na sakandare na da'irorin dogon dutse da haɗin ƙasa ne. Ma'anar wannan tsarin da aka suma a ranar juma'a da ta gabata tsakanin biranen ƙasar Nijar da na Faransa ta danganta da kyakkyawar hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma bunƙasa wasannin motsa jiki a ɓangaren matasa sabon tashi. Isaka Umaru Musa jami'i a ƙungiyar Duci Osai ya ma Abdulaziz ɗan yi ƙarin haske. Shekarar bara hulɗar cin gashin kai ta samu damar halartar ayyukan matasa da aka shirya da tallafin kuɗin ofishin jakadancin Faransa cikin yankuna da ke da hulɗa na Alliance Française ko CCFN Maraɗi, Zandar, Agadas da kuma Yamai. Mun samu halarta a waɗannan haɗuwa ta motsa jiki kuma bayan haka matasanmu 'yan makaranta na firamare sun yi farin ciki sosai da suka halarci waɗannan ayyuka na motsa jiki. Mun gani yana da kyau mu haɗa takardu domin ci gaba da wannan fasaha da muka samu daga ocean na bunkasa aps da motsa jiki a makarantar firamare domin sauƙaƙa aikin malaman motsa jiki a sakandare kuma bisa tsarin aiwatar da wannan shiri kowaɗanne watanni uku za mu yi ɗan aiki da zai shafi shirya taruka tsakanin makarantu da kuma tsakanin jama'a studio kalangu a cikin tsare-tsaren shi na tallafa ma gidajen rediyo abokan hulɗar shi ya soma a yau da safe a doso wani taron bayar da horo zuwa ga 'yan jarida goma sha uku tsohon kwanaki uku kan husawo'in tafiyar da aikin jarida ali abdu shine mai kula da fannin bayar da horo na studio kalangu ya bayyana ma ausi abdulrahman sakamakon da suke jira daga wannan taron na bayar da horo Wannan horo da ke da taken yara taya kan kwamfuta a cikin aikin rediyo na da manufar horar da kafofin watsa labarai a abokan hulɗa kan wasu kayayyakin aiki musamman ma ginshinkai na mahajan Word dubarun haɗa sauti haka kuma wannan horo zai kasance wata hanyar ba su kwarewa kan hanyoyi daban-daban na sauti. Fatanmu shine kafafen yada labarai a abokan hulɗa su kasance masu natsuwa da ƙwazo domin tantance dukkan abubuwan kwarewa domin a ƙarshen wannan horo su samu zarafin ƙara kyautata aikinsu na yau da kullum. Cutar karin bakin mahaifa da mata ke fama da ita bata da tsayayyen lokaci ko kuma shekarun da za a cewa mace idan ta kai su zata kamu da wannan cutar. Dr. Tsahiru Sanusi kwararren likita ne na haihuwa a babban likita da ke kula da mata da yara ta Zandar ya bayyana ma Maryamu Nuhu alamomin wannan cutar ta karin bakin mahaifa. abin da ake cewa kit da lover da turanci kari ne yake fitowa a inda mace take yin kwai a gurin kwanta guda biyu ne akwai ɗaya a sharan hagu ɗaya a sharan dama in mace ta sare da namiji wannan kwan ya gamu da maniyi na namiji shine ake ba da juna biyu yarinya karama ma tana iya samun karin wannan mace wadda take cikin jin karfinta tare tana aihuwa tana iya samun mace ma kuma wadda ta kare aihuwa halau tana iya samun wannan karin wannan akwai wasu wanda za ga ma rishin aihuwa ne ma ke kawo su sai an yi bincike an tambaye wani radio ana ce shi ecography a lokacin ne za mu gane cewa a ah, akwai kari to karin nan shine yake hana aihuwa wani gamin in yayi girma yana sa wa mace bata ganin hailata a kan lokaci ko wani gama wannan watan ya zo wancan watan bai zo ba mu muna nuna din karin da bai huce ba santimeta biyar na ka sha magani yana iya hucewa akwai kuma wanda ya huce wannan akwai wani gama za ka samu har santimeta ashirin wani gama za ka ga mace kamar tana da juna biyu shi kuma karin ne dole shi an musu Matasan ƙasar Nijar na shawar wasannin motsa jiki na dambe a 'yan shekarun baya-bayan nan. wasan motsa jikin gargajiya da ake ce ma jujutsu na kasar japan ya iso a kasar niger yau da shekaru ko yaya wannan wasan ya samu karbuwa a cikin sahun sauran wasannin mabe bukari ibrahim mai koyi wannan wasanni a kasar niger ya shida masalamatu kadiri yadda wasan yake wasan motsa jiki ta jitsu yana ci gaba da ɗaukar hanya a yayin da lokacin da aka fara a bani da jama'a ba su ma san wannan wasar ba sannu a hankali mun tallata wannan wasar motsa jikin tsawon shekaru goma mun yi ƙoƙarin wayar da kawunan jama'a akan mahimmancin wannan wasan motsa jikin wanda a lokacin baya ba a saka ta a cikin wasannin olympic ba amma yanzu dai abun yana ci gaba a ɓangaren mu a nan nijar mun samu yin zagaye a cikin ƙasa al'amarin corona ne ya tsayar da komai mun samu zagayawa a cikin waɗansu jihohi har zuwa jifa muna da ƙungiyoyi biyu zandar da maraɗi inda muke da wakilai amma kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na masu wannan wasar suna a yamai ne inda muna da kulaba wajen goma sha shida sai rahoton namu na musamman. Cibiyar Geneva da ke jagorancin al'amuran tsaro da kafa na gudanar da ayyukanta yau da 'yan shekaru a ƙasar Nijar, inda take sa ido kan batutuwan da ke nasaba da tsaro. A cewar wakiliyar kungiyar a ƙasar Nijar, ƙoƙarin da DECAF ke kawowa ya sa ƙasar Nijar ta cimma wata manufa a ɓangaren na tsaro. Ga dai ci gaban firar ta Rotten Moran da Muktar Hamadu. Ta fuskar gudanar da harkokin tsaro, akwai manyan masu taka rawa kamar 'yan majalisar dokoki da wasu masu taka rawa da ke da nauyin kula da bangaren tsaro Amma abin da muka lura da shi shine tun da muka fara aiki a cikin wannan haɗin kan. A wani bangare, jami'an tsaro sun tattara waɗannan batutuwan shugabanci a wajen su, musamman aka lura da yanayin tsaro cikin jihohi. Gudunmuwar tsaro ta jami'ai ba su ga isa, kenan dole ne a tsananta tattaunawa bisa kan shugabanci na gari a cikin sha'anin tsaro. Kuma su ne abin da ya shafa a farko. don maido da martabarsu sannan don karfafa yarda tsakanin jami'an tsaron da al'umma. Yau shekaru kusan hudu kenan da DECAF take aiki a fannin jagoranci bisa batun tsaro. Shin ko an samu wani canji da ci gaba bisa fage? Ina iya tabbatar muku da cewa mun ga abubuwa da yawa. DECAF na aiki da kasashe da dama. Abin da ke faruwa a kasar Nijar ya zama abun koyi. Mun riga mun ga matakan dabarun da ake aiwatarwa wanda ya fara daga aikin kines kuma kines shine ke da alhakin bunƙasar da manufofin ƙasa na tsaro kuma yana da matukar muhimmanci mun ga abubuwa da yawa da suka faru cikin jami'an tsaron ko don sake duba tsarin shari'ar su batutuwan albarkatun dan adam aiki akan ayyukan 'yan sanda na kusa inganci da aminci cikin sojojin ma muna ga samun ci gaba kamar a zancen shugabanci rawar da masu kula da sa ido a waje ke takawa nan ma ana ganin aikin da 'yan majalisa ke yi wanda har yanzu ba a magana a kai ma'ana batun sirrin tsaro hakan na buƙatar jarumtar siyasa in ya kamata a duba kasar Nijar da sauran kasashe kasafin tsaro sai ƙara yawa yake. A cikin wannan fannin Nijar ta shiga baraka a fannin jagoranci bisa batun tsaro inda aka yi rubda ciki da makudan kudaden sayan makamai da tsaro. shinko wannan amsa ce ga wannan matsala kasancewar ku a nan? Tabbas ɗaya daga cikin amsoshin ne haka. Ina so in jinjina wa jajircewar hukumomi domin babban sufetan rundunar sojojin ƙasa na jandarma ɗaya daga cikin abokanan hulɗar da ya yi wannan aikin tantancewa. Mun riga mun nuna aniyar siyasa don tinkarar hakan kuma shi ma sun fahimci mahimmanci muhimmancin shi cikin rigakafi don kada haka ya sake faruwa kuma da farko yana buƙatar hanyoyin sarrafa ayyukan cikin gida. nan da ya muka zo karshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai a dakance musa hassan dokin labaru na sashen zabarmanci a yi saurari lafiya masu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.